Yin game da wasan da ake yi na kalubale wasan karshe. shekarar jiya an buga wasan karshe tsakanin Manchester United da Crystal Palace. Wanda Manchester ta sha Crystal Palace biyu da ɗaya. Wannan ya ba da dama wa Manchester ta ɗauki kofin karo na goma sha biyu. Ramon da Manchester ta dauki wannan kofin tun shekara an dubu biyu da hudu sai wannan shekara kuma babban abin alfahari a wajen Manchester musamman kafin din Manchester United Wayne Rooney duk kwafa-kwafan da ake ci a a Ingila wannan kofin ne kawai bai taɓa ɗaukanta ba sai a jiya a yayin da ita kuma Manchester take murnar samun wannan sai ga wata sanarwa ta fito na dakatar da kotun su Bengal wanda ya ba su daman samun wannan nasara ko ya jagoranci kungiyar suka samu nasara na FA da suka daɗe ba su yi ba. To amma bisa hasashe yana nuna cewa lallai Manchester United suna shirya yarjejeniya ko sun kulle yarjejeniya tsakaninsu da Jose a kan kuɗi euro miliyan saba'in da biyar wanda zai yi shekara biyar a wajensu. Sai dai shi Mourinho ya nuna cewa idan ya zo lallai zai yi gyara a kulob din wanda zai nemo 'yan wasa a kalla takwas shi kuma 'yan wasan nan har da zalatan Ibrahimovic shi zalatan Ibrahimovic ya nuna zai bar kulob ɗinsa ganin ya gama kwantirakinsa na a PSG sai dai wasu majiya suna cewa zalatan ibrahimovic ya ce zai zo manchester united ne a mazaunin mataimakin mai horarwa ganin yadda shi rangit ya nuna cewa lallai da zaran ita wannan a club nasa manchester ta shigo da morimo zai bar wajen amma dai har yanzu ta kaddama shi morimo yana bukatan ya ci gaba da tafiya da sai dai abin da su suka zauna suka tattauna suka ga mafita a ƙungiyar arsenal kuwa sun ƙara wa ɗan su nan ƙasar ingila wanda yake buga wasan su ke jack wilshere shekarun kwantiraki domin jack wilshere ya tafi ya samu rauni wanda ya tafi wata goma to amma da zarar dawowansa daga wannan rauni a ita arsenal ta sake ƙara masa kwantiraki ganin cewa mutum ne mai hazaka aston villa an shaƙin ɗan kasuwan china dr tony zai wanda ya sai aston villa da ta tafi buga wasan championship ta bar premier ya ce ya sai wannan kungiya domin ya farfaso da ita ta zamo tana na ɗaya na biyu daga cikin club a duniya wanda burinsa shine ya ga cewa wannan club din ta zama babban club a ƙasa idan muka dawo liverpool kuma christian benteke ya ce zai tattauna da mai jagorancin su George Klopp domin ya san matsayinsa a club din a wannan shekaru.